gaba da fafata da ke a wasan Premier League na kasar Ingila mako na biyu a jiya kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace a gida ta sha kashi a hannun Liverpool da kwallo biyu da daya idan muka leka kasar Spain ko inda ake fafata a bangaren wasan La Liga mako na farko na shekara ta 2018 zuwa 2019 kungiyar kwallon kafa ta Valencia sun tashi Changeros daya da ɗaya tsakaninsa da kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid Atlantico Bilbao ko ta sha kashi ne a hannun kungiyar kwallon kafa ta Leganes ko kuma ta doki kungiyar kwallon kafa ta Leganes da kwallo biyu da daya. idan muka dawo a bangaren sauran labaran kuwa shugaban kasar liberia jujuwe zai karrama tsohon kocinsa wato asan winga wadda ya da babban lambar yabo mafi girma da daraja a kasar winga ne dan wasa ko kuma shi ne kocin da ya saya George a lokacin yana fafata wasa wanda shi ne kadai dan Afirka wanda ya lashe gasar kyauta ta mafi kyau a kwallon kafa a duniya a shekara ta 1988 a lokacin yana kungiyar kwallon kafa ta Monaco. Winga yana daga cikin yan ko kuma wanda ya jagoranci kungiyar kwallon kafa ta arsenal a tsawon shekaru 22 a matsayin kocin ya sayi yan wasan kwallon kafa ta afirka da dama a lokacin yana mai horas da kungiyoyin kwallon kafa musamman a kungiyar ta arsenal Juwe ya yi ritaya daga fafatawa a buga wasan kwallon kafa a shekara ta 2003 inda ya tunduma harkar siyasa wato a can kasar Liberia ne ya lashe zaben ta a can kasar Liberia ne a shekarar da ta wuce daga garumin nasara ministan watsa labaran Liberia Igwene Nangbi ya shaida wa manema labarai cewa ana sa ran Wenger zai isa Monrovia babban birnin kasar ranar asabar domin karɓar lambar yabo da shugaban ƙasar liberia jojoy zai mika wa shi iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya